manuniya. tabbatar da sako ɗaliban makarantar kurgan da wasu ke ta tattauna yadda aka fitar da su wasu masana ke ganin akwai dai wata alamar rufa-rufa. Kowa ma yana tunanin shin wa'annan kuɗi ne aka bayar aka karɓo tunda ita gwamnati ta yi an sako yara. Wannan yana nufi babu wani kai ruwa rana da aka yi tsakanin 'yan bindigan nan da jami'an tsaro. Game da maganar maganin matsananciyar matsalar tsaro a Najeriya kuwa wasu ne ke cewa akwai gangancin gangan idan aka ce 'yan sandan jiha za a kafa. 'Yan bijilanci da muke da su fiye da miliyan ɗaya in ka haɗa Navy, Air Force, police civil defense sss wallahi duk mun fi su yawa ah, ni ban yadda cewa a yi sandan jihohi ba hanya ce kawai ta kawo matsaloli na wargaje najeriya gaba daya game da batun bizne dudun kuɗi cikin kasafin kuɗin najeriya da ningiya zira zaren zargi kuwa wasu masu hatsakin da suke tattake guri ne suka zafafa akwai hukumomi wanda kasafin su ana kawo a dunkule ne to ne fa abin da abin ya gani in ka iya koran ningi ni baka iya korona a najeriya kuma baka isa ka magana withdrawing certificate na na majalisa ba na riga na kare in kuma ana kora ka sa a kore na ce akwai aiki babu location waɗannan fa so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa da tsarin jera harufa. Shiri na ɗari da sittin da uku cikin jerin shashiren manuniyan da Hausa tsantsa kawai yakan sarrafa. Me yiwa sakar sarrafa sirrin sakaye sakamakon sako ɗaliban kurgan jihar Kaduna kuma ya sa wasu masana suka fara tunanin gwamnati dai ta zo da wata sabuwar tsirfa. Masani kan harkokin tsaro manjo ya hashin ritaya ya ce akwai tarin irin tamboyi akan ɗaliban da aka sako idan har mai bincike ya zurfafa. Saɓani yadda can baya aka saba inda kafin a kira iyayen yara ko kuma a kira 'yan jarida yaran nan za a ce an karɓo su ne da karfin bindiga ko kuma an ba da kuɗin fansa ne ta yadda jama'a suka ma fara samun bayani ne daga jami'an tsaron da suka yi ƙoƙarin karɓo su. To amma wannan karo sanarwar nan ta fito ne daga bakin gwamnati da kansa ba ma mai magana da yawun gwamnati ko kwamishinan tsaro na gwamnatin jiha ba wanda ya bar baya da kura ya sa mutane suna ta tababa don ana gani kamar wani shiri ne domin bai yiwa a yanda muka sani in an karɓo yara irin wannan daga hannun 'yan bindiga mafi yawa ma gwamnati kan ce a je a duba lafiyarsu ne su kansu jami'an tsaron ba sa ma ba da su sai sun tare 'yan jaridu sun tabbatar musu sun kuma faɗa hanyar da aka ba aka karɓo su a wannan karan da gaskiya fi sabilillahi mutane sun ga wani sabon salo sun ga abin da yake ya bar su da mamaki kowa ma yana tunanin shin wa'annan kuɗi ne aka bayar aka karɓo tunda ita gwamnati ta yi an sako yara to in aka ce an sako su wannan yana nufi babu wani kai ruwa rana da aka yi tsakanin 'yan bindigan nan da jami'an jami'an tsaro musamman kuma ba daga bakin jami'an tsaron na aka ji ba. Game da batun bujiro da 'yan sandan jihohi domin magance matsalar tsaro kuwa shugaban kungiyar 'yan sintiri a Najeriya Nebi Kaftin Umar Bakori ne ya ce a gaskiya akwai jarfa. Kowa ya san cewa security outfit gaba ɗaya na ƙasar nan ba su da yawa. 'Yan vigilante da muke da su fiye da miliyan ɗaya. In ka haɗa Army, Navy, Air Force, police civil defense sss wallahi duk mun fi su yawa to muka ce a shirye muke mu taimaka menene bukatar ku da yasa kuka zo wannan majalisar an yi community policing an ba su running cost kuma aka ba biliyan goma sha uku da digo uku ina yan community policing din an ana maganan yan sandan jihohi to sannan su kansu masu daukan ba suna daukan su sun san sun cancanta bane a'a suna daukan su domin sun san cewa suna da mutane waɗanda suka yi magana da yawun su to mu kuma vigilante waɗannan da ba su so din waɗanda suke da passion for security su muke dauka duk ga su nan all over duk inda kaga an samu nasara daga wurin mu ne a kuriga ne a chibok ne a jabci ne a birnin gwari je birnin gwari ka duba police station guda ne a gurin muna so gwamnati ta manta da magana yan sandan jihohi dauki yan bijilanci za mu aiki ba da yan sanda kadai ba za mu iya taimaka ma immigration customs civil defense fighting ka je north east ko north west ka gani duk waɗanda suke leading mun fi sojojin sanin lungu kuma sun sani kuma suna appreciate abin da muke yi shi ma dai tsohon gwamnan jihar Kabawa kuma da masarjan tare Najeriya yanzu sanata Muhammad Adamu aleri ya ce kafa 'yan sandan jiha barna kawai zai buɗe wa kofa eh gaskiya ne babu isassun jama'an tsaro musamman 'yan sanda da sojoji shi yasa wasu jihohi ke magana cewa kawo 'yan sa kai amma 'yan sa kai din nan ba ka iya ba su ak-47 saboda ak-47 president ne kawai ke ba da dama in haka sai 'yan sanda ko soja su aka yadda su ak-47 su tukari 'yan bindiga so ina ganin hadari ne a bar 'yan sa kai su je gaba da gaba da 'yan bindiga waɗanda alburusan suke gare su da makaman da ke gare su suna iya halaka 'yan sa kai ɗari kafin ma a kashe mutum guda. Ya kake ganin batun 'yan sandan jihohi ɗin nan to? Ni ban yadda cewa a yi 'yan sandan jihohi ba. Hanya ce kawai ta kawo matsaloli na wargaje Najeriya gaba ɗaya. Kuma 'yan siyasar mu har yanzu they are not matured enough a ce aje a yi state police saboda ka ni ba ni goyon bayan a yi 'yan sandan jiha 'yan sandan jiha ba za su iya aikin da 'yan sandan tarayya ke yi ba. Da alamu da har yanzu tsuguna bata kare ba game da zira zaren zargin zumbuɗa kuɗi na cushe a cikin kasafin kuɗin Nigerian da ake ganin an yi su ta wata siffa. Domin kuwa mataimakin shugaban kwamitin kasafin kuɗi na masarjan tarayyar Najeriya sanata Muhammad Ali Indume ya ce kuɗin da sanata Abdul Ningi hanga cikin kasafin kuɗin fa an saka su ne da manufa. Ni ne dibiti na appropriation kuma bugu da kare shi minista na kasafin wanda ya shirya kasafin kuɗin Najeriya dan arewa ne. ne ba gudu ba gudu ba zai zo na wurin ya cuce mu speaker dan arewa ne chairman na committee na appropriation a majalisar wakilai dan arewa ne deputy senate president dan arewa ne ni kaina da nake deputy na appropriation dan arewa ne to sai muka ɗauki lissafi muka duba shi triliyan uku nan da yake cewa ba a yi bayani ba kowane kasafin kuɗi haka ake ba dukkan komi da komi ne ake bayani a ciki wanda kowa zai gane ba to amma duk da haka sai muka fito da abin da ya hada triliyan uku ɗin akwai hukumomi wanda kasafin kuɗin su ana kawo a dunkule ne to shine fa abin da abdul ya gani maimakon ka zo ka tambaye ni ni dan uwanka ma ce ya ne aka aka tafi da triliyan gashi a gaba na zan baku za ku samu tattalin ya kama triliyan uku da biliyan ɗari 321 da miliyan hudu da sittin da hudu in kin hada da ashirin da biyar da yake magana ne shine ashirin da takwas da shugaban kasa ya sa hannu a ciki kenan wato kudaden ma'aikatu da hukumomin gwamnati ne da dama ba a kawo muku ba wai ba a kawo ba ba a kasashe sai dai kuma tsohon dan masaukilin tarayyar Najeriya daga jihar Niger Malam Abubakar Cika Adamu ya ce barnar da aka saba yi cikin kasafin kuɗin majalisar ƙasa ne kawai suke son ganin an lullufa in ana so a gyaran bojet din Najeriya a zo za a iya gyaran ta yanda ake ta. tafiya wallahi in ba setin Najeriya aka yi ba ƙarya ne kullum wannan cusai sai ka gan shi wasu da ka ji an ce ma ba lokaci ai yan kwangilan su ke jiwa su yi za su za su gaya ma'aikatun ga wanda nake so a ba kwangila wai kana so ka ce gaske ne magana da ningi yake cewa za a iya cewa ga kuɗi kuma ba gurin aiki. wannan tabbas gaskiya ce gaskiya ce gaskiya ce kuma in ka iya koran ningi ni ba ka iya korona a Najeriya kuma ka isa ka withdrawing certificate na na majalisa ba na riga na ƙare in kuma ana kora ka sa a kore na ce ƙarya suke yi kuma akwai aiki ba babu location ranar su amma ya za a da kuɗin a sace shi ake ai duba tun da ɗan Najeriya ya ce sai an bashi taliya tun da ɗan Najeriya ya ce sai an bashi kuɗi ya zaɓe to an dinga zalunta su wata rana in ka kalli abun ba za ka yin su ba kuɗi ake kashewa tun daga jam'iyya nawa ake sayan form nawa ake biyan delegate nawa ake biya a yi zaɓe duk kuɗin su ne duk ɗan Najeriya duk ɗan majalisa ya zo ya gaya man in ya isa idan da albashin shi har ya gama majalisa ƙarya ne albashin shi ba ta wuce naira miliyan hamsin ba kai ya kai ga yanzu majalisa da da ma na jihohi da na tarayya a je ni yau na ce in ƙarya ne DSS su zo a yi faredin ɗin 'yan majalisar jiha da aka ba su jib jib da 'yan majalisar tarayya da aka ba su jib jib a ce musu ina jib kullum sai da su ake tun kuma kayan gwamnati ne baka kare ba amma gila ta musu girma ne za su siyar su amfani da to doka ta ce motan gwamnati bari ga maka wasu ba motan ma aka ba su ba kuɗin aka ba su muna da labari in za a gyara Najeriya a gyara in ba za a gyara ba duk a halbe mu haka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar da yadda ɗan adam kan tsufa. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da biyar ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun daddafe a matsayin madafa. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu rufa-rufa. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya.